daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da za mu gabatar. Farko dai kamar yadda muka saba za mu ɓace ta muku wato cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku sharhin bayan labaru. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na ko kun da Abdullahi Salo Katsina. Daga nan kuwa sai shirin na koyi harshen Farisanci. daga shi kuwa sai mu kawo muku shi na wato kiwon lafiya na wato abin da ya shafi harkokin lafiya daga shi kuma sai shi nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin tarbiyyar iyali yana tafe kamar yadda muka saba daga ƙarshe kuma mu gabatar muku da shirin nan na wato na matasa wanda ke bayani kan abubuwan da suka shafi rayuwar matasa Da fatan za a gyara zama kuma za a jaɗin shirin, amma yanzu sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. To madalla ga labaran duniya farko muhimman kaninsu. an buɗe taron bikin cika shekaru 41 da kafa ƙungiyar haɗin gwiwa tattalin arziki ta eco a nan birnin tehran ministan tsaron najeriya ya miƙa takardar ajiye aiki ga shugaban ƙasar ahmad tinubu ƙungiyar hamas ta ciki isra'ila game da hana shigar da kayayyakin agaji a yankin gaza yanzu kuma ga cikakkun labaran an buɗe taron bikin cika shekaru 41 da kafa ƙungiyar haɗin gwiwa tattalin arziki ta eko a nan birnin tehran an gwada bikin cika shekaru 41 da kafa ƙungiyar haɗin gwiwa ta tattalin arziki ta eko a nan birnin tehran a jiya litinin inda suka ce janar ɗin ƙungiyar ta Eko, majid khan da ministan al'adu riza salihi amiri suka gabatar da jawabai a wajen da ya shafi irin ci gaban da ƙungiyar ta samu cikin waɗannan shekaru da kuma bayanan muhimmancin yin aiki tare ƙungiyar Eko tana daga cikin muhimman hanya ta duniya da ta fara daga yankin tekun fasha zuwa tsakiyar asiya kuma kasashen da ke mambobin kungiyar sun kai kusan rabin biliyan ɗaya da ke da tattalin arziki ko kuma suka tattalin arziki da makamashi da ma'adinai na ƙasa ba ga batun tattalin arziki kungiyar tana matsayin jigo mai muhimmancin gaske wajen hulɗar diflomasiyya a yankin musamman ma ga ƙasar iran da take ba da dama ga mambobinta yin hulɗar kasuwanci zirga-zirga da kuma abubuwan da suka shafi al'adu. Ƙungiyar ta da Iran ta ƙirƙiro tare da Turkiya da Pakistan kafin daga baya a faɗa ta zuwa membobi guda goma inda mambobin suka haɗa da Iran, Turkiya, Pakistan, Azerbaijan, Afghanistan, Turkmenistan, Uzbekistan, kargistan da kuma ƙasar Tajikistan. Ƙasashen suna fatan ƙara inganta kasuwanci tsaki tsakaninsu da kuma kafa hanyoyin sadarwa da haɗin gwiwar ɓangaren makamashi da wutar lantarki da shimfiɗa bututu da kuma kafa ɓangaren al'adu ko kuma ƙarfafa bangaren al'adu da yawon buɗe ido. Ministan tsaron Najeriya ya miƙa takardar ajiye aiki ga shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu. Rahotanni da suka fito daga Najeriya sun nuna cewa ministan tsaro Alhaji Muhammad Badar Abubakar a ranar 1 ga watan Disamba ya miƙa takardar ajiye aiki a matsayinsa na ministan tsaron ƙasa saboda wasu dalilai da suka shafi lafiyarsa. Kamar yadda kakakin shugaban ƙasa Bayo Onanuga ya bayyana cewa shugaba Tinubu ya amince da takardar neman ajiye aikin kuma ya gode masa game da gudunmuwar da ya bayar wajen ci gaban kasar Tun kafin wato kuma tuni kuma aka fara lalubo waɗanda ko kuma wanda zai maye gurbinsa don mika sunansa ga majalisa don a tantance shi. Badar Abubakar ɗan shekara 63 da haihuwa shine gwamnan jihar Jigawa har tsawon zango biyu wato daga shekara ta 2015 zuwa ta kuma shugaban ƙasa Tinubu ya haɗa shi a mukamin minista na tsaro a ranar 21 ga watan Agusta na shekara 2023. Ya ajiye aikin ne a dai lokacin da shugaba Tinubu ya sanya dokar ta ɓaci kan tsaro a faɗin ƙasar da zimmar kawo ƙarshen matsalar tsaro da ƙasar take fama da su. Ƙungiyar Hamas ta ciki Isra'ila game da hana shigar da kayayyakin agaji a yankin Gaza. rahotanni sun bayyana cewa ƙungiyar gwarmaya ta hamas ta yi da matakin da isra'ila ke ɗauka na tsawar matakan shigar da kayan agaji zuwa yankin gaza musamman ma bangaren sansanin 'yan gudun hijira da kuma tanti-tanti da aka yi kakakin ƙungiyar hamas hazim kasim ya jaddada cewa mafakar da suka rage a yankin tantuna ne kawai da aka yi marasa karko da ba za su iya jurewa iska ko yanayin sanyi ba ya ce har yanzu Isra'ila tana bari a shiga da wani adadi ɗan kaɗan ne zuwa yankin na Gaza na kayayyakin agaji wanda ba zai wadatar da abubuwan bukatu na da kullum na rayuwa ta yau da kullum da ake al'umma ke bukata ba. Ya ce, a dai lokacin da ake fuskantar mawuyacin yanayi da ke bukatar taimakon gaggawa. Kasim ya yi kira ga masu shiga tsakani da su da sauran ƙasashen duniya da su ɗauki matakin gaggawa kan Isra'ila domin ta bada damar shiga da kayakin agaji ga tantunan da aka yi kafin yanayin sanyi ya ƙara tsananta a yankin na Gaza. To masu wa kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. To madalla, yanzu kuma labaran za su ci gaba. Iran ba ta buƙatar yin watsi da diflomasiyya, ko kuma Iran ba ta yin watsi da diflomasiyya. Amurka ce ke ƙoƙari wajen kai mutane bango. Yin sanarkin wajen ƙasar Iran Abbas Arakci ya faɗi cewa Iran tana ci gaba da aiki diflomasiyya duk da cikas da Amurka take kawowa a tattaunawar da ba ta kai tsaye ba, ganin cewa Amurka tana amfani da ƙarfi wajen gudanar da harkokinta na duniya. ya ce idan bangaren amurka ta nuna shirinta na yin tattaunawa bisa mutunta juna da kare manufofin kowa to iran za ta iya duba lamarin saboda ba mu taɓa barin teburin eh, tattaunawa ba saboda ta ce ingantacciyar hanya ta fuskantar al'amura dangane da ziyarar da ya kai a baya-bayan nan a garin muscat na kasar oman da kuma tarukan da ya yi babban jami'in diflomasiyyar iran ya ce babban abin takaici shine inda a dokokin ƙasa da ƙasa da tsarin duniya suka ƙara yin tasiri ga yanayin amurka na amfani da ƙarfi a dangantakar ƙasa da ƙasa da ƙarshe ya ce akwai buƙatar gina tsaro a iyakokin ƙasashen yankin ba tare da tsoma bakin ƙasashen waje ba ma'abota girman kai wanda wannan zai ƙara samar da yarda zai sa ƙulla ya tsaro a yankin tekun fasha. to da ƙarshe za ku cewa ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun kira da wato a zartar da hukuncin kotun duniya na kama Netanyahu da galant a kan jirginsu da ake yi da tafka laifukan yaƙi a yankin Gaza. Rahotanni sun nuna cewa ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun kira da azartar da hukuncin da kotun duniya ta ICC ta yanke na kama Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da kuma tsohon ministan da ke kula da harkokin soji Yov Galant. saboda laifukan yaƙi da suka yi a yankin Gaza. Waɗannan ƙungiyoyi sun nuna goyon bayansu game da hukuncin da kotun birnin Hague ta fitar kan Isra'ila, da haka suka buƙaci a zartar da hukuncin da kotun ICC ɗin ta fitar na kama shugabannin Isra'ila kan laifukan yaƙi da suka tafka a yankin Gaza, da kuma yin amfani da yunwa a matsayin makamin yaƙi da kisan ƙare dangi da dai sauran ayyukan rashin tausayi. ƙungiyoyin sun da cewa ba za su samu cikakken zaman lafiya ba ba za a samu cikakken zaman lafiya ba tare da kawo ƙarshen dukkan mamaya da kuma gurfanar da jami'an isra'ila gaban kuliya manta sabo domin girbar abin da suka shuka bikin ranar nuna goyon bayan falastinu ya zo ne a dai lokacin da yakin ko kuma yankin gaza ke fuskantar keta jajen na dakatar da buɗe wuta wanda har yanzu bai kawo ƙarshen bala'in da al'ummar wato yankin ke ciki ba da ya shafi fiye da mutane miliyan biyu a yankin na Gaza. To ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. sharhin zai dubi ne dangane da ziyarar da jagorar mabiya addinin kirista na ɗarikar katolika ya kai ƙasar labanan da kuma matsayar ƙungiyar gwagwarmaya ta hezbollah kan wannan ziyara bisa la'akari da irin kalubale da kasar take fuskanta daga waje a daidai lokacin ziyarar paparoma liu na goma sha hudu shugaban ɗarikar katolika na duniya a ƙasar labanan ƙungiyar hezbollah ta fitar da wata sanarwa a hukumance wadda aka aike masa ƙungiyar ta yi maraba da ziyarar paparoma ta kuma jaddada mahimmancin labanan a matsayinta na ƙasa mai bambance-bambance na addinai da ƙabilu da kuma akidu wanda ta suke buƙatar rayuwa tare da juna a cikin kwanciyar hankali da fahimtar juna da zamantakewa da kuma siyasa a cikin wannan saƙon ƙungiyar ta hezbollah ta gabatar da labanan a matsayin gada wadda ta haɗa tsohon tarihi a tsakanin musulunci da kirsanci da kuma tsakanin al'adu da aƙidu daban-daban wasiƙar ta ambaci kalaman roma john paul na biyu wanda ya ɗauki labanan ba wai kawai a matsayin gidansa ba a'a ya ma ɗauki ƙasar ne a matsayin ɗaya daga cikin wurare masu tasiri na addinai da aka saukar daga sama hezbollah ta jaddada rawar da kasar take takawa wajen samar da fahimta tsakanin addinai da al'adu wasikar ta nuna cewa rikicin duniya ya samo asali ne daga rashin girmama haƙƙin ɗan adam tare da hankoran bautar da shi da kuma tauye masa haƙoƙinsa wanda kuma wannan rashin adalci ne ya share hanyar kaiwa zuwa ga tashe-tashen hankula da rashin zaman lafiya a duk inda aka samu hakan wani muhimmin bangare na wasikar ya yi ishara ne ga irin halin da ake ciki a falastino hezbollah ta kira halin da ake ciki a yankin zirin gaza da kisan gari dangi a fili sannan kuma ta bayyana ayyukan isra'ila a labanin cewa shi ma yana a matsayin wani zalunci wanda ba za a taɓa yarda da shi ba kuma ta ɗauki waɗannan matsaloli a matsayin sakamako na kwaɗayin gwamnatin sahiyoniya na shimfiɗa ikonta kan albarkatu da filaye na waɗannan al'ummomi ta kuma jaddada cewa goyon bayan manyan ƙasashen duniya ga isra'ila a bayyane yake kan cewa tabbas hakan take haƙƙoƙin al'ummomi na yankin ne hezbollah ta kuma nanata alkawalinta na kasancewa tare da gwamnatin demokuraɗiyya mai zaman kanta kiyaye tsaron cikin gida da kuma fuskantar duk wani zalunci ko mamaye sannan kuma ta bayyana adawar ta da tsoma baki na kasashen waje da ke barazana ga 'yancin kai na kasar labanan wasikar ta kuma jaddada abubuwa waɗanda suka shafi musulmai da kiristoci kuma ta bayyana mabiya ta farkin almasihu a matsayin manzannin zaman lafiya da kare haƙƙin ɗan adam hezbollah ta yi kira ga fafaroma da ya ɗauki matsayi bayyananne wajen nuna rashin amincewa da duk wani rashin adalci da zalunci na isra'ila a lokacin ziyarar tasa labana da kuma nuna haɗin kai da goyon baya ga al'ummar ƙasar wasikar ta kammala da cewa ƙungiyar hezbollah na yin fatan alheri da fatan samun nasarar cimma burin wannan tafiya na ganin cewa an yaɗa zaman lafiya da ƙarfafa fahimtar juna a tsakanin dukkanin mabiya addinai da al'ummomi to a daidai lokacin ziyarar ta ne kuma ministan yakin isra'ila ya barazana kai wasu hare-hare a kan ƙasar labanan ko kuma shiga yaƙi da ƙasar magidan gadan inda ya buƙaci ƙungiyar ta hezbollah ta kwaɓe makamanta ko kuma gwamnatin ƙasar labanan ɗin ta ɗaura ɗamar yaƙi da ita wajen kwance waɗannan makamai ministan yaƙin isra'ilan ya yi gargaɗin cewa tal aviv a shirye take da ƙaddamar da wani sabon yaƙi a kan ƙasar labanan matuƙar dai ƙungiyar gwagwarmaya ta hezbollah ta ƙi mika makamanta zuwa ƙarshen shekara ta dubu 2025 da yake jawabi a gaban kenneth majalisar isra'ila kat ya yi ikirarin cewa washington ta ba beirut wa'adin kwanci da mara kungiyar hezbollah zuwa ƙarshen shekara amma ya ce baya tsammanin kungiyar za ta miƙa makaman nata a cikin sauki ban yi imanin cewa hezbollah za ta miƙa makamanta bisa raɗin kanta ba domin kuwa kamar yadda ya shaida wa majalisar kenneth cewa idan hezbollah ba ta yi watsi da makaman nata zuwa ƙarshen shekara ba to a naso bangaren za su sake yin wani aiki mai ƙarfi na soji domin tabbatar da cewa sun kwance da marar kungiyar hezbollah ta makamai in ji shi kashi kana kara cewa gwamnatin isra'ila ba za ta lamince abin da ya kira barazana ga matsugunan yahudawa da ke kan iyaka da kasar labanan ba ba za mu yarda da duk wata barazana ga mazauna arewacin isra'ila ba kuma za mu ci gaba da aiwatar da doka da kuma ƙara yin amfani da ƙarfi a duk lokacin da aka buƙaci hakan a halin da ake cike dai washington tana ci gaba da yin matsin lamba akan gwamnatin kasar labanan domin tilasta wa kungiyar hezbollah ta kwance da marar makamanta ko da kuwa hakan yana tattare da haɗarin fadawar kasar a cikin yakin basasa kuma ta fito fili ta goyi bayan barazanar da isra'ila take yi tana mai gadin cewa labanan tana fuskantar wani babban hari idan har kungiyar hezbollah ta mika makamanta ba a yadda yake mayar da martani game da batun da ake yi dan majalisar dokokin kasar labanan daga bangaren hezbollah hassan fadlallah ya jaddada cewa babu inda za a yi wata tattaunawa ta siyasa da isra'ila yayin da take ci gaba da karya yarjejeniyar tsakai da buɗe wuta fadlallah ya ce har yanzu ba a gabatar da wata shawara ta siyasa a ƙasar labanan wadda za a iya dakatar da kai hare-haren isra'ila da kuma yankunan yankunanta da isra'ilan suke yi a kan iyakokinta ba yana mai yin allah wadai da tsohon baki na ƙasashen yammacin duniya da kuma amurka kan yadda suke hankoran ganin cewa sun yi kutse a cikin harkokin siyasa na ƙasar labanan da kuma tilasta wa ƙasar bin muradinsu inda ya jaddada cewa ƙasar labanan ƙasa ce mai yanci kuma ba za ta taɓa miƙa wuya ga manufofi na amurka ko isra'ila ko kuma kasashe 'yan mulkin mallaka ba ya da cewa idan har bangaren da suke matsin lamba kan gwamnatin kasar labanan da al'ummata suka sake mara baya ga isra'ila wajen aiwatar da shishigin da ta yi a lokutan baya to kuwa al'ummar kasar labanan da bangarori na gwagwarmaya za su tsaya tsayin daka wajen kare kasarsu ko da kuwa hakan zai kai su ga yin sadaukarwa ta ƙarshe ya da cewa kasar labanan ƙasa ce wadda take da tsari na gwagwarmaya ko da kuwa hakan bai daɗaɗawa makiya ko kuma masu mara musu baya a cikin gida ba ya ce za su ci gaba ɗaukar dukkanin matakai waɗanda suka dace daidai da maslaha al'ummar su ba tare da yin la'akari da matsayar bangarorin da suke marawa isra'ila da amurka baya a cikin ƙasar labanan ko kuma a cikin wasu ƙasashe na yankin gabas ta tsakiya ba. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata biyu ga watan Disamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha ɗaya ga watan Jama'a Thani na shekara ta 1447 hijira Mariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 80 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan Disamban shekara ta 1945 aka raba kasar Koriya zuwa kasashe biyu. Kafin yakin duniya na biyu, kasar Japan da ita ce take mamai da kasashen gabashin nahiyar Asiya da dama daga ciki kuwa har da koriya amma bayan da ta sha kayi a hannun sojojin kawance wanda suka hada da amurka tare da soviet a shekara ta 1945 sai kasashen suka fara wa wasan kasashe waɗanda suke cikin yankunan asiya da japan take mamaye da su a lokacin a wannan lokaci tare da soviet ta mamaye wani bangare na arewacin koriya ta arewa yayin da kuma amurka da sauran kasashe na kawance suka mamaye bangaren kudancin kasar sannan kuma a rana irin ta yau bayan wani taro wanda aka gudanar a birnin moscow aka rattaba hannu akan batun raba koriya zuwa kasashe biyu koriya ta arewa mai bin tsarin gurguzu tare da tare soviet kuma koriya ta kudu mai bin tsarin jari hujja tare da turawan yamma masu saurare ko kun san cewa shekaru 69 da suka gabata a ranar irin ta yau biyu ga watan disamban shekara ta 1956 fidel castro tsohon shugaban kasar cuba ya fara gwagwarmar kwatar 'yancin kasar daga hannun shugaba batista wanda ya zama dan koren amurka a kasar yunkurin farko dai bai samu nasara ba domin kuwa amurka ta murkushe shi sannan kuma an kama fidel castro aka ɗaure shi sai dai bayan wani lokaci kuma an kore shi daga kasar cuba ta haka fidel castro bai ja da baya ba domin kuwa ya sake hada wasu sabbin mayaka a shekara ta 1958 ya kai farmaki akan gwamnatin cuba tare da kwaci iko da kasar baki daya daga hannun shugaba batista da farko dai fidel castro ya rike mukamin prime minister shekara ta 1959 sai kuma shekara ta 1976 ya zama shugaban kasar cuba fidel castro ya ci gaba da rike wannan mukami har zuwa shekara ta 2006 a lokacin da tsufa da rashin lafiya suka tilasta masa yi mika mulki ga kaninsa raul castro da karshe dai bayan fama da rashin lafiya fidel castro ya rasu a ranar 25 ga watan nuwamba na shekara ta 2016 yana da shekaru 90 a duniya. masu saurare ko kun san cewa yau ce ranar biyu ga watan disamba wadda kuma rana ce wadda aka ware domin yaƙi da bauta a duniya manufar ayyana wannan rana dai ita ce tabbatar da daidaito tsakanin dukkanin 'yan adam ba tare da la'akari da launin fata ko kabila ko yanki da suke rayuwa ba masu saurare ko kun san cewa shekaru 54 da suka gabata a rana irin ta yau biyu ga watan disamban shekara ta 1971 a daidai daular larabawa ta samu 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka na birtaniya kuma an sanya wannan rana ta zama matsayin ranar ƙasa a daidai daular larabawa a hukumance kananan garuruwa wanda suke karkashin ikon ƙabilun larabawa da ke kudancin tekun farisa sun kasance karkashin kulawar birtaniya tun shekara ta alif da ashirin. sannan kuma kowane ɗaya daga cikin waɗannan kananan dauloli ana gudanar da harkokinsu ne a karkashin kulawar jami'an gwamnatin birtaniya bisa wasu kwangiloli da yarjejeniyoyi da aka kulla a tsakanin su da turawa domin ba su kariya birtaniya ta kafa sansanin soja da dama a wannan yanki amma bayan yakin duniya na biyu kasar ta yi rauni wani kuma hakan ne babban umar a isin da ya sa kasar ta fice daga yankin tekun farisa a dai lokacin da take shirin barin wannan yanki birtaniya ta kafa majalisar koli ta haɗaɗɗe daular larabawa tare da halartar shugabannin ƙananan dauloli guda tara waɗanda suke kudancin yankin tekun farisa a shekara ta 1969 a farkon wannan aiki dai sarakunan kasashen qatar da bahrain su ma sun halarci waɗannan shawarwari amma daga baya kuma su haƙe shiga a cikin wannan tarayya yanzu dai haɗaɗɗe daular larabawa ta haɗa da dauloli guda bakwai wato abu dhabi dubai sharja ra'asul khaima ajman faraija da kuma ummul quwain sannan kuma ƙasar tana da faɗin ƙasa kilomita marabba'i 83,600 sannan kuma tana kwaftuka da kasashen saudiya oman da kuma qatar daga ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau aka amince da kundin tsarin mulkin jamhuriyar musulunci ta iran ban gudanar da zaɓen raba gardama akan hakan a faɗin ƙasar bayan kafar tsarin jamhuriyar musulunci a ƙasar iran domin samar da hanyoyi waɗanda suka dace na gudanar da mulki wanda ya daidai da koyarwa irin ta addinin musulunci a dukkanin al'amuran ƙasa ya zama wajibi a samar da kundin tsarin mulki wanda yake nuna tushen al'adu zamantakewa siyasa tattalin arziki na al'ummar kasar bisa ka'idoji na addinin musulunci bayan haka an gabatar da kundin tsarin mulki ga al'ummar kasa kundin tsarin mulkin dai ya zayyana alkiblar tsarin jamhuriyar musulunci ta iran bisa korowa da kuma ɗabi'u na musulunci adalci da zamantakewa da kuma mutunta haƙƙin ɗan adam yana da babi goma sha biyu da ayoyi na doka guda 175 waɗanda kuma bayan an yi ma kundin tsarin mulkin kuskurema daga bisani ya koma zuwa babi goma sha hudu da kuma ayoyin doka guda da da saba'in bakwai. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da Allah yau zamu shiga cikin darasi na 155 a cikin wannan shiri dai za a ji tattaunawa tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin dangane da ayyuka da kuma safara ta jiragen ruwa a ƙasar iran da kuma yadda jiragen ruwa kan ɗauki kayayyaki daga wasu yankuna zuwa wasu yankuna na ƙasar da kuma yadda su kan ɗauki matafiya a wasu lokuta ɗin za a ji yadda wannan aiki ke gudana a cikin wannan tattaunawa to amma kafin nan sai mun fara da sauraron kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin baki daya kamar haka. ای کاش اینا مده بندر لنگه گاب رواتا لنگه تو بیایی کی کزو جزیره کیش سبرین کیش ما خواهیم رفت مو فی تو میدانی کی کسنی من می آیم نی زنزو من دوست دارم بیایم ni ina son in zo. Bakte kofi. Isasshen lokaci. Safareton. Tafiyar ku. Tul mi Za ta ɗauki lokaci. Chand roz. Kwanaki nawa. Hudud. Kimanin. Haft roz. Kwanaki bakwai. ماشین موتا ما می رویم مو متپی کشتی جرگروا ما سفر می کنیم مو این تپیا مطمئنم این هده تبچی به شما خوش می گذرد زکجی در این جای من را هم خالی کنید کتنا دنی ممنون نگودی. سفر تپیا من دوست دارم نی این اولین نپارکو تجربه مسنیا عالی و سوسی شما میگذارید کو زاکو سکا همان ونن ما میبریم مو منا تپیا دا چه خوب دکاو بزرگ بابا بزرگی گرما شرکت کمپانی کشتیرانی سفر جرگه روا والفجر کمپنین والفجر کشتی مسافرتی جرگه روا نا دوکر پاسنجا زیبا میکیاو سفر خارجی تفیه زوا کتری می توان رفت za فیا فقط کاوی کشور قصه هاشیه گپی خلیج فارس تکون پاشا کویت قصر کویت بحرین قصر بحرین امارات قصر هددیر دوله لرباوه دریای خزر کوگن کسپین روسیه قصر راشا می توان سفر کرد این تپیا متاسفانه اما کش حمل بار دوکر کاییکی آنها تردد می کنند su suna kai komo. To madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar da ta gudana tsakanin Muhammad da abokin Saramin a cikin harshen faransanci. ای کاش با ما به بندر لنگه بیایی از آنجا به جزیره کیش خواهیم رفت میدانی که خیلی دوست دارم بیایم اما وقت کافی ندارم سفرتان چند روز طول می کشد؟ حدود هفت روز ما با ماشین به بندر لنگه می رویم و از آنجا با کشتی به جزیره کیش سفر می کنیم مطمئنم به شما خیلی خوش می جای من را هم خالی کنید ممنون من سفر با کشتی را خیلی دوست دارم این اولین تجربه من است بله سفر با کشتی عالی است ماشینتان را کجا میگذارید ماشین را هم با همان کشتی به جزیره کیش میبریم پس با کشتی چه خوب پس با کشتی بزرگی به جزیره کیش می روید. بله، شرکت کشتیرانی ولفجر کشتی های مسافرتی زیبا و بزرگی دارد. با این کشتی ها به سفرهای خارجی هم می توان رفت؟ بله ولی فقط به کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل کویت، بحرین و امارات. آیا از دریای خزر هم می توان با کشتی به روسیه سفر کرد؟ نه، متاسفانه فقط کشتی های حمله بار بین ایران و روسیه تردد می کنند. madalla yanzu kuma sai a kara gyara zama domin aje da wani tana ta gudana tare da tarjama a cikin harshen hausa ای کاش با ما به بندر لنگه بیایی از آنجا به جزیره کیش خواهیم رفت اینا ما اچه زک بیومو زوا تش جراغی روا تا لنگه دگه چند کما زمجه زبرین کیش میدانی که خیلی دوست دارم بیایم اما وقت کافی ندارم سفرتان چند روز طول می کشد ka san cewa ina son in zo sosai amma ba ni da sashen lokaci kwanaki nawa ne tafiyar taku za ta ɗauka حدود هفت روز ما با ماشین به بندر لنگه می رویم و از آنجا با کشتی به جزیره کیش سفر می کنیم. kimanin kwanaki bakwai za mu tashar jiragen ruwa ta lange da mota daga nan kuma za mu tafi tsibirin kesh مطمئنم به شما خیلی خوش میگذرد جای من را هم خالی کنید اینا دا تبچن زکو جی داد انتپر کتنا دنی ممنون من سفر با کشتی را خیلی دوست دارم این اولین تجربه من است نگودی نی اینا سن ین تپیا اجرگی رو سوسی wannan shine karan پرکو. da zan samu masaniya kan hakan. Bale, safar ba کشتی است. ماشینتان را کجا میگذارید؟ ای تپیا اجگی روا تنا دادی سوسی اینا زا کو اجی موتر کو ماشین را هم با همان کشتی به جزیره کیش میبریم ایتا ما موتر زا مو تپی ایتا اچکن جرگی روا زوا سبیرین کیش چه خوب پس با کشتی بزرگی به جزیره کیش می روید دکاو کنن دبابن جرگی روا نه زا کو تپی سبیرین کیش بله شرکت کشتیرانی ولفجر کشتی مسافرتی زیبا و بزرگی دارد ای کمپانی جرگی روا نا ولفجر یعنی دا جرگی روا نرو کرپاسنجا ماسی کیاو با این کشتی ها به سفرهای خارجی هم می توان رفت زا این تپیا زوا کساشن کتری دوادنن جرگی روا بله ولی فقط به کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل کویت، بحرین و امارات. ای اما قصشن گپن تکون پاشا کوی کمر قصشن کویت، بحرین، حتی دیر دول لارباوه. آیا از دریای خزر هم می توان با کشتی به روسیه سفر کرد؟ شنزا این تپیا د jirgin روا اتکن تکون کسپین زوا قصر راشا؟ نه متاسفانه فقط کشتی های حمله بار بین ایران و روسیه تردد می کنند. آه جراجی نا دو کرکایا کوی سکی کوی کومو سکانن ایران دا قصر راشا. To la to banda aka saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana kuma aka je tarjamata Muhammad da abokinsa Ramin sun ci gaba da tattaunawa dangane da yanayin safarar jiragen ruwa da ake gudanarwa a jamhuriyar musulunci ta Iran musamman ma dangane da ɗaukar kayayyakin kasuwanci daga ƙasar ta Iran zuwa wasu gaɓoɓi na ruwa da ke ƙasashen larabawa na tekun fasha. idan Allah mu a shirin gaba za a je mu dauke da shugaban wannan tattaunawa a cikin wani shirin to amma kafin wani lokaci a mutum dukkan wanda suka dafa wajen hada wannan shiri musamman malama kudusiyan da muhammad amin ibrahim kyawa da rikishin a fefe ne abdullahi salihu ke kwadan fatan alheri a tarbe mu makon gaba. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke tattauna batuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a wannan makon zai mai da hankali ne kan cutukan da yanayin sanyin hunturu ke zuwa da su. Hassan barka ne ke maku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka mai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin zan ga likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin To Marila, kamar da watakila wasunku suka ji da farko, shirin a wannan mako na mai da hankali ne kan cutukan da yanayin sanyin hunturu ke zuwa da su. An bayyana cewa dai cutuka da dama ne wannan yanayin ke zuwa da su da suka hada da mura, tari, sai kuma larurori da suka shafi masu fama da cutar asma. Yara ƙanana na daga cikin waɗanda yanayin sanyin hunturun ya wa illa sosai, wanda masana sha'anin kiwon lafiya ke cewa yana da matukar mahimmanci a wayarwa da iyaye kai game da yadda za su kula da 'ya'yansu a wannan yanayin musamman iyaye mata to domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gayyato mana da dr lirwano muhammad ƙwararren likita a birnin abuja da ke tarayyar najeriya kuma na fara da tambayar sa ne kan irin cutukan da shi wannan yanayin na san yin hunturu da yanzu haka aka shiga a sassa daban-daban na yankin ke zuwa da su ga dai likita da bayani wato idan mutane da suka fita da hankali ma mutane a lokacin mutum sun zama da zaka samu kasa shi kan sanyi ne za samu mutane suna kamuwa da da ciwon huhu wato pneumonia kenan wasu kuma dama suna da ciwon toshin mahaifa wato afra shi ma yana iya ya tashi ka gani ina da shi yanzu haka ya tashi ma ina yawan haka shawa yanzu a gaskiya a wannan lokacin ana samun waɗanda suke da wasu cutuka wanda yake kwance ko ciwon hawan jini idan muturi ya zo kagara samu ɗan toshewan shan iska yana iya ɗaga musu ita wannan cutar babban abun ma wanda suke da cutar nan na toshen hanyar iska wato asma ya fi tashi a wannan lokaci sosai hmm. kuma bi damun yara wanda ke kanana wanda musu san abubuwan da za su yi su kare kansu daga sanyi ba ko kuma ana barin su a waje su ya fi tashi a cikin wasu wanda kuma suke shiga idan za ka haɗa da abubuwan da ke daga irin kura sauransu kamar ɗaki da rufe ɗaki yana rufe kirin aka sa maganin sauro wato shelters a zai daga zai fi dagawa ko kuma aka samu ana ana yin wasu ayyuka wanda kamar na hanya an aiki hanya shi ma kuran ne duka ne shi ma yana dagawa kamar irin kuran barko ko busu haka shi ma idan zuwa daga kamar game da dukan waɗannan eh, hanyoyi ne ko kuma takai za a ɗauka domin a kare kai haka wani wani abu da inda hali a sa hula a kai in ba sa hula ba a nemi irin tumsa ɗin wanda za a sa ya shiga ya rufe kayi da inda mutum yana da irin wa'annan cututtuka da ke damu kamar ina shi da shi yanzu yanzu ina sa takunkumin baki ba lallai don corona ba wallahi saboda wannan ta ɗin to ne taimaka kai ya sa ne fara shawa don daga yayi yawa zai fara shawa sai su talatin su arba'in. dakta ya taɓo batun kamar masu asma su kamar waɗannan matakai ne ya kamata su su ɗauka. samu ruwan dumi a yawan kare shi ruwan dumi ba a ce ya tafasa ba ba a ce wanka jebu ba amma a samu ruwan dumi a yawan kare shi kar a yi wanka da ruwan sanyi a sanyi don ba lafiya ba ne shi ba ba shi ne aiki da aka ce aiki likita ko aiki ba na biyu idan mutum ya wanka in bai sake da a samu ruwan dumi kar ya wanka da ruwan sanyi don shi yake ƙara ɗagawa yara ma a musu wanka da ruwan dumi kar a tafasa shi kuma ya zama da an kora su amma in ba kamar zai taimaka idan mutum zai fita da asma ya kokari ya nemi abu wanda suke shekara wani asma ya tashi yana yawan tashi wanda suke shi yanzu wasu ba suna da magani asma su rike yanzu don yana yawan tashi yanzu magani na ne da ne kwanta na shan maganin asma ne haka wanda ba su da azuma suka san zai iya taga musu kuma idan an ga kura da yawa kaga ne da akwai kura ma ba zai so ba da ko za an da sa shelter a daki duk wanda yake da asma don Allah in dai sa wato maganin sauro da a fesa a daki a fito waje tukun in dai ragu sai a dawo a shiga shi yana daga mu sosai haka kura da hayaki idan mutum ya gani haka hayaki ita ba ba yayi yawa yana daga wani abu so mutane su hankali da irin da abubuwa. Zanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su kai co a gaida likita bokan turai a da sosai na ce a gaida likita bokan turai a da sosai dakta kamar akwai batun yi wa yara wanka da kuma yadda za a shirya su a wannan yanayi na lokacin sanyin huturu ya batun kacinitin da ake game da batun yi wa yara wanka a wannan lokacin shi ne an ke wanka ba yaran su daya lalle so biyu ba saboda yawanci wanka so biyu da yamma shi ke daga ciwo yake daga musu ga zuwa tari wanda ba ba pneumonia ba ma saba da ofar su cuta infection za su fara tari suna ta tishawa so in su fara su iya duk lokacin abu su ana musu wanka sau ɗaya da safe ayi shi ke da cewa shi gari ayi kuma in ba a sa musu safa a sa musu kaya sosai dan suwaita tabbatar da an kula da yaro wannan lokacin zai je makaranta da kuma zuwa makaranta a ɗauko shi kara bashi a makaranta kuma kar yawo yara ƙanana su yau ta fita waje da dare a lokacin sanyin nan lokacin hutu don da dare ya fi tsanani da kuma asuba. ya eh, to daga karshe akwai batun hura wuta haka da kuma sanya gawayi da kuma ruwan ɗumi da ake yi a nan kamar wacce shawarwari za a ba wa iyaye. yawa gaskiya sai sun hura wuta kuma suna amfani da hita wato da cikin zai da zuwa wasu daki wasu yanzu kaga kuma yanci ana amfani da gawayi ne ko ana amfani da a tabbatar an kula da gawayin nan ko ana hura wuta a waje ba kar yara su faɗa ci ko rage kona kansa ko kuma a kawo gobara a gida a unguwar gaba ɗaya ba so a tabbatar da an kula da wannan wutan an gama a kashe in za a sa shi a ɗaki a sa shi a gefe wanda ake inda ake ajiye wutan inda wani yaro wani zai faɗi dare ya tashi ya je fitsari ya faɗi wanda zai kafin asali a zo ko fara kulle a samu gobara a gidan da kira ka kyauta sun su sosai mutane so ya kamata a kula da zamu abubuwa ba. to dokta mun gode kwarai da gaske. To masu sauraro da kuma hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake ya haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga dr Lirwanu muhammad ƙwarar likita kana kuma jami'i a hukumar kula da lafiya a matakin farko ta abuja babban birnin tarayyar najeriya a nan kuma ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya zanga da likitoci badan kudi suke ba badan kudi suke ba badan buɗe yabo ba badan buɗe yabo kurin waka kaɗai dan su rayu ai sake wasu na ga Allah rabi Allah ka ba mu sa sama Allah ki ya ciwo amin kide-kiden iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama saurari assalamu alaikum barkamu da haka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na kide-kiden iraniyawa shirin yana shi kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa albarkacin wannan wata na ramadan mai alfarma mun kawo muku waƙe-waƙe daban-daban da aka yi kan wannan wata da kuma irin abubuwa na albarka da ke tattare da wannan wata mai alfarma. To za mu ci gaba daga inda muka dora inda a wannan karan kuma mun ga muku Ali Karimi Behnom ne wani fitaccen mawaƙi a nan ƙasar Iran inda ya waƙe wannan wata mai alfarma barin ja kuɗa in koma gefen haɗa ku da shi domin jin ta bakinsa masu iya magana dai na cewa waka bakin mai ita tafi daɗi.

پرسیدم اسم تو رو از عشق از نو از آسمون از خاک پرسیدم از قلب های پاک پرسیدم زیباترین اسم برای من اسم عزیز تو خدای من آرامشم اینه که میدونم تو گوش میدی به صدای من تنها شدم هر جا غمگین شدم هر وقت خدای من زیباترین اسم برای من اسم عزیز تو خدای من آرامشم اینه که میدونم تو گوش گوش میدی به صدای من تنها شدم هر جا غمگین شدم هر وقت خدای من اشقت عشق تو یادم داد این زندگی تنها وقتی که عاشق باشی میارزه میخوام که بندای رنگین دنیا را از بال روحم وا کنم امشب میخوام که با یادت با بارون شام سجادم و دریا کنم امشب زیباترین اسم برای من اسم عزیز تو خدای من آرامشم اینه که میدونم تو گوش میدی به صدای من تنها شدم هر جا غمگین شدم هر وقت خدای من زیباترین اسم برای من اسم عزیز تو خدای من آرامشم اینه میدونم تو گوش میدی به صدای من تنها شدم هر جا غمگین شدم هر وقت خدای من To masu saurare wannan ne muka kawo ƙarshen wakan da Ali Karimi Behnam ya gabatar da fatan masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su. zan ja linzamin shirin a nan sai a wasu sadar za ku ji mu ɗauke da sabuwar wakar ta daban amma kafin in bankwana da ku bari in haɗa ku da muhammad hancini wani wacce mawaƙi a nan ƙasar iran domin ta bakinsa game da wakar da ya yi kan ramadan sai dai kada a sha'afa ana iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. زان که رو خط شمع شبستان ماست زان که رو خط شمع شبستان ماست در آشفتگی صورت این جمع پریشانم سرگشته و حیران سر زلف تو ایمان ما tarbiyyar iyali na 24 na saurare salamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma saka saduwa a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da ni awul kunya na saba gabatar muku da shi a cikin 'yan watannin da suka gabata da fatan allah daɗin shirin da ya kamata wanda kuma yake zuwa daga radion BOH karkashin Hausa TV da ke nan birnin Tehran. Shi dai wannan shirin tarbiyyar iyali shiri ne da ɗangurungun ɗinsa yake bayanin tarbiyyar iyali bisa tsarin addinin musulunci. mai sauraro kadai a gaji har Allah yau dai barka mu saka taduwa a cikin wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali cikin wannan shirin ma za mu ɗora ne kan waccan doguwar hirar da muka faro da shehun malami muhammad salih zare daga birnin yamai ta ƙasar nijar inda ya fara bayyana mana irin hankokin da ke kan ɗan adam da kuma yadda iyali za su amfana da shi malamin yana yi mana fassarar littafin imam zinul abidin ne dan imam hussein alaihi salam daga littafin risalatul haƙoƙ wato sakon haƙoƙi da yake batun haƙoƙin hannu allah ya yi yawa da su yamma malam zai ci gaba ne da yi mana tafsirin haƙoƙin hannu. yan uwa masu girma yan uwar imani tare da godiya ga allah tabaraka wa ta'ala mai yawan rahama da jin kai mahallacin kowa da komai yau ma gashi za mu ɗora a inda muka tsaya muna cikin bayani ne a haƙƙin hannunka a ka kai ɗan adam a kai ne za mu ɗora wajibi ne mu san cewa annal imam alaihi salam arada li haqqil yadaini alal insan maulana aliyu zainal abidina imami ma'asumi alaihi salam ya kawo mana ya mana ishara ya mana manuniya akan haƙoƙin da suka rataya a kan ka kai ɗan adam dangane da hannunka hannunka ya mana bayanai dalla-dalla ya ce hannayenka kai ɗan adam suna da haƙoƙi a kanka tabbatattu wanda Allah ne ya yanka musu wannan haƙƙi kuma dole ka kiyaye ya ce wa min hima Allah yufsatahuma fi ma harama. Allah ta'ala yana daga cikin haƙƙin hannayenka kai ɗan adam a kanka ni da kai da ke da ku da mu gaba ɗaya yana daga cikin haƙƙin hannayenmu a kawo kanmu shine cewa mu kiyaye hannuwanmu mu kare hannuwanmu mu kame hannuwanmu kada mu shimfiɗa hannuwanmu kada mu miƙa hannuwanmu kada mu yi amfani da hannuwanmu a wajen aikata abin da Allah ta'ala ya haramta mana sai ya ce min nahbil amwalin nas min nahbi amwalin nas misali satar dukiyar mutane ɗaukar dukiyar mutane ka ɗauki dukiyar abin wani kaɗan ko mai yawa ba da izininsa ba ba da yardarsa ba haƙƙin hannayenka ne ka kiyaye su a duk rayuwarka ka zo ma Allah lafiya lau ba ka taɓa ɗaukar abin wani ba a cikin gari ko a dawa a ɓoye ko a bayyane ka kuma kiyaye hannayenka har ka koma ga Allah ta'ala ya zama ba kai da'i, alan nas bihima ka kiyaye hannayenka har ka koma ma Allah ba baka keta alfarmar wani ba abu nufi ka bugi wani ba da hannunka Ba ka cuta ma wani ba da hannunka baka taba abin da bai halatta ba gare ka da hannunka matar da ba matarka ba Ba ta halatta a gare ka ba ya zama hannunka bai kai gare ta ba dukiyar da ba dukiyarka ba ka kiyaye hannunka ya zama har ka koma ga Allah hannunka bai zo ga wannan dukiyar ba bai taɓa wannan dukiyar ba ka kiyaye hannunka har ka koma ma Allah ta'ala ba ka bugi dan wani ba baka bugi kowa ba wanda bai halatta ka buga ka kiyaye wannan to madalla muna hankalin masu sauraro da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri ne na tarbiyyar iyali daga rediyon boh nan binin tehran wanda yake ƙarshen hausa cibi malam zai ci gaba da yi mana bayani wari-wari a hankokin hannu don haka ku biyan mu mu iske malam ko kuma a'a kai iya ƙoƙarin ka ya zama ba ka taimaka ma wani da hannunka yadda zai cuta ma wani ba misali kada ya zama wasu azzalumai suna neman balla kofar gidan wani don su shiga su sata kai ba satar ka zo ba ba rawan kake ba amma ya zama da hannunka za ka taimaka musu a wajen ɓalla wannan kofa a'a kai ba dan ta'adda ba ne ba ka kashe kowa amma kada ya zama wasu na neman kashe wani ya gudu kai kai amfani da hannunka ka je ka kama shi ka miƙa shi ga azzaluman da za su cuta masa kada kai wannan kada ya zama da hannunka za ka rubuta ƙarya akan wani ɗan adam musamman jami'an tsaro wanda masu rubuta takarir kar kai amfani da hannunka ka rubuta abin da ba gaskiya ba kada ka yarda don neman biyan bukatar wani ko gyara ma wani a sa ka kashe ka keta haƙƙin wani ina jami'an tsaron da ake ba su umarni ake ba su umarni su ɓata takardun wani bawan Allah su masa ƙazafi su rubuta abin da bai faɗa ba ina waɗanda ake sawa su ɗauki makami su bindige bayan Allah ba gaira ba dalili kada ka yarda kai kada ka zama mai take haƙƙin bayan Allah mai keta mutuncin bayan Allah kuma kada ka zama a yi amfani da kai a wajen keta haƙƙin wani mahaluki a wajen zub da jininsa ko a wajen yi masa ƙazafi da ƙage ka rubuta abin da ba shi ke nan ba bawan Allah ne ke neman haƙƙinsa amma a yi amfani da kai a sa ka ka rubuta cewa ɗan ta'adda ne ba gaira ba dalili kai ko ka san ba ɗan ta'adda ba ne to kakka yarda kai wannan idan fa kai wannan to ka tabbata hannunka zai yi husuma da kai gobe tashin kiyama cewa ya Allah ka ɗiba mini haƙƙina akan wannan bawa da ni ya rubuta abin da an na ƙarya wani da ya rubuta ma ya yi kaza har aka kama shi aka ɗaure shi shekara kaza ko wata kaza ƙarya ne bai yi ba Allah Allah ka bi mini haƙƙina kaga ba a zo a haƙƙin wanda ka zalunta ba tukunna wanda ka sa aka ɗaure ba gaira ba dalili ba a zo a maganar wanda ka saci dukiyarsa ba ko kai kan raba shi da abinsa ba ba a zo a kansa ba a zo a kan wanda shi ka zo da jininsa ba a'a hannunka ma zai nemi haƙƙinsa a kanka me za ka ce ma Allah a wannan rana kai ka cuci hannunka ya rubuta abin da ba gaskiya ba kai ka cuci hannunka da shi ka ɗan fara ma ɗan uwanka harsashi ko ka soka masa wuka ko ka buga masa gora ina 'yan sara suka ina 'yan daba to mu fa sani cewa kafin a zo ma ga haƙƙin waɗanda ka cuta ma waɗanda ka zuba da jinin jininsu waɗanda ka karkashe to wallahi hannunka ma zai yi husuma da kai gobe a gaban Allah ta'ala cewa yana neman haƙƙinsa da kai yi amfani da shiya a wajen keta alfarmar waɗansu hannunka zai yi husuma da kai gobe a gaban Allah ta'ala cewa a bi masa kadin haƙƙinsa da shi ka yi amfani da shi ka yi amfani ka keta hijabin yar wani da shi ka amfani ka tsire ta yar wani har ka kai ga yin zina da ita shi hannun zai nemi haƙƙinsa kafin a zo haƙƙin ita wanda ka keta ma alfarma ka san da wannan ɗan adam ya subhanallah yan uwana masu girma yan uwar imani yau ma dai ina ganin anan zamu mu takaita don lokacin da aka ɗiba ma filin ya ƙare wa sallallahu ta'ala ala khair halqihi muhammadu ali baitihi at-tayyibin at-tafirin to masararo gashi da dai ya koro bayani a lokacin ya sake yi mana irin halin nasa ku biyo mu zuwa shiri na gaba a mako mai zuwa a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga sheikh muhammad salih zari malamin ahlul baiti a birnin mai wanda ya kasance babban bakon namu na wannan makon da fatan allah ya ƙara masa lafiya a madadin radio bh da ke ƙarshen hausa tv a nan birnin tehran ni wani kunya da na shirya bayan na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. haba yara manyan gobe gobe in yara ku bi iyaye yara ku yarda da Allah sannan yara ku yi makaranta kun ga irin haka shine mai kyau Don matasa Bismillah rahman rahim masu saurare Assalamu alaikum barkanku da yau da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na don matasa. Shirin da a cikinsa muke tattauna dukkan lamuran da suka shahi matasa da kuma ƙalubalen da suke cin karo da shi a fagen rayuwa. yau ma da izinin Allah ga mu ɗauke da sa wanda kuma wannan mako zai mai da hankali wajen taron matasan Afirka magoya bayan jam'iyyun siyasa masu ra'ayin gurguzu na bana wanda aka gudanar da shi a jamhuriyar Nijar. Sai a kasance da mu a cikin shirin wanda ni Hassan Barka zan gabatar. Duniya gidan kashe abu kowa ya kashe ita eh barna. Duniya kashe To madalla da fatan an daidaita domin jin cikakken shirin. Kamar da kila aka ji a farko, shirin na yau zai dubi ne ga taron matasan Afirka magoya bayan jam'iyyun siyasa masu ra'ayin gurguzu, wanda ya gudana bana a jamhuriyar Nijar. taron dai na shekara-shekara na matasan da ke ra'ayin jam'iyyun siyasa na gurguzu a wannan shekarar ya mai da hankali bisa abin da ya shafi ta da demokradiyya da kuma yadda zaman siyasa yake a ƙasashen mahalarta taron burin tawagogin matasan ashirin 'yan jam'iyyun gurguzu da suka fito daga ko'ina a afirka shine karfafa fahimta da shirin yadda za su gudanar da harkokin gwamnati idan sun samu kansu a shugabancin siyasa taron kuma na da burin tallafawa matasan da kuma koya musu yadda za su tabbatar da ci gaban demokuraɗiyya a afirka haka kuma taron ya kaddamar da kasidu da koyar da alkiblar da 'yan ɗarikar gurguzu suka sa gaba a duniya malam aliyu abubakar jigo a jam'iyyar pnds tarayya da ke karɓar bakuncin taron ya yi wa mu a birnin ya yamai asumanu shi na karin bayani kamar haka to wannan taron dai sai in ce eh, a mu fuskar matasa na gurgusu shine taro na farko gare mu eh, taro ne wanda kana gani ya kunshi duka eh, jam'iyoyi na gurguzu wanda suke ƙasar afirka duka yau sun halar nan gari ya mai tare da mu domin mu tattauna bisa abin da shahi tahiyar siyasa da demokradiyya Taron na kwamitin matasan Afirka masu ra'ayin jam'iyyun siyasa na gurguzu ya kuma taɓo batun da ya shafi tsaro da zaman lafiya. Malam ah, Aliyu Abubakar ya kuma kara da cewa. To, mun sa eh, magana tsaro da zaman lahiya ciki domin inda du babu tsaro babu zaman lahiya da demokrasi da mulkin duka basu iya tahiwa. Kina ila cila su doli sai mu yi magana abin da ya shahi shi ma tsaro da zaman lahiya a lokacin nan ne duka waɗanga abubuwa suke biyuwa aiki ya biyo eh, kuma har yau mulki ya biyo kowane abubuwa su ta yi a lokacin. taron kwamitin matasa masu ra'ayin gurguzu na ƙasa da ƙasa wannan dai shine karo na farko da aka gudanar da shi a jamhuriyar ta Nijar kuma a cewar Aliyu Abubakar dalilai da dama ne suka sa aka gudanar da shi a ƙasar ga dai abun da yake faɗa. To ƙasar Nijar eh, dole ne aka ɗauke ta domin saboda ƙasa ce wadda take ta fannin demokradiyya yau a hali yau ta komo bisa hayyata ta demokradiyya ita ko lokacin da duka Nijar take bisa hayyar demokradiyya to kaka yi bincike cikin ƙasashen duniya kafin ka samu wadda take kwake dokoki na eh, demokradiyya don haka kenan wannan mutane suka zo suka ba mu wannan nauyi suka ce to ku abokanmu na Nijar sai ku shirya mana wannan taro domin mu tattauna bisa abin da shahi ta eh, siyasa da kuma zaman demokradiyya gurin namu dai eh, cikin wannan taro shine a ce na farko mu yi shi lamu lahiya mun kare duka matakai waɗanda ya kamata yo a samu ci gaba ta fuskar matasa eh, na eh, ƙasar afirka ko kuma na duniya baki ɗaya a ce ci gaban nan mun hidda hayoyi wanda za su dawa mana mu a ce yau wannan matasa sun shiga sahun gaba sun kama ragama yadda su ma za su yi aiki kamar yadda 'yan gurguzu na gaban mu yannan mu da iyayenmu suke ta yadda eh, sha'anin demokaradiyya da mulki wannan abun shine muke so mu hau bisa gare kuma mu ƙara haska kankashi mu kara mai ƙarfi dangance da iriyar da suke ta da shi. Shiko Malam Salisu Hamidin matashi na jihar Bauchin Najeriya da ya halarci taron ya ba da misali na ci gaban da jam'iyyu masu ra'ayin gurguzu suka yi a duniya. ga dai abin da yake faɗa. Na akida ta ta burguzu ita ce wadda ta samu galaba a kasashe kamar su China, a kasashe kamar su Poland da irin su Soviet Union. Kuma mutum ya je ya gani da irin sa ya sa rayuwa ba ta kasance ɗaya da irin wanda suke da wannan akida ta jari hujja ba. Tabbatar da wannan akida kuma za su aikata abin da yake mai amfani a cikin wannan akida saboda kasancewa ci gaban mutane da ci gaban al'umma duk inda suke a duniya. Taron matasan gurguzu na Afirka na bana ya zo daidai lokacin da ake fuskantar takon saka cikin wasu jam'iyyun siyasa na gurguzu da ke mulki a wasu ƙasashe ciki kuwa har da jamhuriyar Nijar mai karɓar bakuncin taron. Kowace shawara ce shugabannin jam'iyyun siyasar ke baiwa matasan Malam Kalla Hankurau, mamba a kwamitin zartarwa na jam'iyyar PNDS tarayya a Nijar, ya amshi tambayar yana mai cewa. e to na farko dai mun yi musu fatan eh, wannan taron ah, a ci gaba da yin shi kuma a kammala shi lami lahiya mun yi fatan su samu sakamako na kwarai su yi nazari mai kyau su hidoma 'yan afirka gaba ɗaya hanyoyin da za su bi su samu wadata su matasa tun da ranyewa ta matasa ce mu muna kama musu eh, abin da ke musu su sun ka sani sun yi mu sani sai sun yi nazari sun yi lisai sun yi doshi eh, fanni fanni fannin da ya shahi tsaro fannin da ya shahi su da kansu wadatar su fannin da ya samu yaƙi da warewa wariya Eh, duka dai kowane irin fanni za su muhawara kwana uku su hiddo abun da suka ga shi ne ya danci a yi amfani da shi a aikata kuma ya kai mu ga alherinsu ya kai mu ga watar da su ya kai mu ga lokacin da za su su ma zama manya su su ɗauki wurin da masu kwana biyu za su saki nan da eh, lokaci ba da yawa ba insha allahu. to magana da da mun ka yi sakon da mun ka ba su kenan eh mun ka ce musu kuma a yi cikin lami lahiya kuma ya mai eh, tana karɓan su da farin ciki su zamna lahiya ba wani tashin hankali ba wani motsi ba wani komi eh, duka afirka kun san duka kasashen afirka duk inda adda eh, jami'a mai tafarkin socializanci duka sun zo wannan taron to alhamdulillahi eh, muna shi in suka samu suka ci gaba da haka eh, kalla hankalin mu kwance mun tabbata da baya akwai masu karin yin siyasa wadda muke fata a kula da kasashenmu a kula da mutanen kasashenmu a kula da jama'iya a kula kuma da tsaro mun san yanzu wanga zamani abinda duk a gaba wadatar da mutane yaƙi da a yi tsaro mai kyawu tunda in babu tsaro babu wadata ga abin da sakon da mun kai musu kuma mun bar su za su aiki kwana uku sai sun kare mu komo mu ga sakamakon aikin nasu abraço. Masu saurare duka-duka a nan za mu yi sallama da ku a cikin shirin na wannan mako, sai kuma mako na gaba idan Allah ya kai mu muna nan tafe da wani shirin. Yanzu kam a madadin dukan waɗanda aka ji muryoyinsu da ma wakilinmu na birnin Yamai a jamhuriyar Nijar Asumani Shina da ya tallafa wa shirin da kuma Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa da ya haɗa shirin. ni hassan barka ke cewa da ku wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatahu. mu ƙara ba da himma mu ilimi kar mu sa kasala yara mu ƙara ba da himma mu ilimi kar mu sa kasala yara dukkanin ayyukan da zan da rabbi za na fara yara in ya tsare ni sai na komai in na gama na ƙara yara rabbi kai salati gun mai kyan shi da sura yara muhammadun rasulullah ƙaunarsa ce dabara da Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murin jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha tara dubu da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Thank you.